يا أيها الناس واحدة خلق منها وبر منها اتقوا الله الذي تساءلون به والأرض الله حتى الله وقولوا قولا سيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاتق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wadiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata ko? Muna sha hudu ga watan Ramadan, hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da yau muna uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da da shida. lokaci ne muke karatun alkur'ani mai girma a wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kundila garin kano domin neman lada ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu da aiki da shi wannan karatu da ke gudana cikin wannan wata mai albarka na Ramadan a wannan majalisi a jiya in ba a manta ba a cikin suratu ɗaha mun tsaya kan aya ta 21 ɗan dan ƙarasa sharhinta lokaci halinsa karamakalla za ka sake karanto mana daga fa'alƙaha ai zahiya hayyacin tasqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى نعم a abinda muka karanto jiya Mu'ujiza. babba ta farko da Allah ya ba Musa alaihi salam ita ce sandarsa da take hannunsa Allah ya umarce shi cewa ya duba ya ga mai ke hannunsa yace sanda ce sandarsa ce kuma ya faɗa abin da yake da ita yana dogaro da ita yana kaɗo ma dabbobinsa ganye ya zan abinci gare su sannan kuma da wasu bukatun na daban saboda haka sai Allah ya umarce su da kala alkiha ya Musa ku jefar da ita wannan sandar ka ya kai Musa alqaha fa idza hiya hayyatun tasqa sai ya bi umarnin ya jefar da ita sai gashi ta zama macijiya babba tana gudu tana tafiya wannan ya bi umarnin Allah jefar da ita jefar sai mu'ujiza ta bayyana sandar da ya sani tashi aka tambaye me ke hannunka ya ce sanda dama Allah ya san sandar ce amma don a daɗa tabbatarwa da wata mu'ujiza za a nuna masa da haka ya jefar da ita yana jefar da ita kuwa sai shi ta zama nan take macijiya babba alhayya ita ce macijiya babba mai girma wacce take kila girman ta zai ta kasa motsa kamar mai maisa amma a wani wurin sai aka ce wato ita wannan macijiya aka kira ta da janun wato ainihin in an ce maciji jan shi ne wanda yake ɗan ƙarami kenan wanda yake kamar mutanen mahausa suna cewa wato ainihin raki ƙarami wanda yana saurin juyawa har ma tsalle yake da ya ga wanda yake so ya tsara dan nan zai juyo ya tsare shi don kankanta shi duka sai aka siffanta ta da wannan siffa ka annaha janun ana karama ce wajen yadda take sarrafa kanta amma kuma hayya babba ce yadda girman ta yake wannan sanda ta shi ta zama katuwar macijiya kuma ta zama duk girman ta bai hana ta juyawa ba sarrafa kanta cikin lokaci bidan a nuna mu'jiza da Allah ya ba Musa alaihi salam ita ga ta tafa tana ta tafiya tafiya mai sauri ba wai tafiya irin ta maisa da take jan ciki ba ala khuzha mu'jiza ta gaba sai ka ce da dinan daukarta ko kamata kaga nan wani abu ne da annabi Musa ya ci haduwa da shi zamu ji a wannan kisa tashi annabi Musa ya hadu da abubuwa na firgici da tashin hankali da tsoro iri-iri amma da inda aka umarce shi sai ya bi aikata ƙwala kusa Allah yace kamata wala takhaffa ji tsoro domin a wani wurin an ce da ya ga ya zama macijiya sai ya juya walla mudbiran sai ya juya ya tsoron ke firgita tunda abin da bai sani ba ne. Ya yasa ibn kasir ya kama ganin isra'iyar a wurin a wai wannan macijiyar ainihin wannan sandar shi kai da daddare takan masa gadin dabbobi kuma wai daddare takan yi haske kamar fitila sannan kuma gama cikin abin da take yi wato ainihin tana iya zama bishiya wani lokacin sandar ya ce masa inuwa inda yake neman inuwa wannan duka ibin ka su kawo ya ce wannan isra'iliya ne abinda ke tabbatar da wannan sanda ta zama macijiya me yasa ya gudu ya ji tsoro da dama can a hannun shi tana zama bishiya tana masa gadin dabbobi kuna ganewa tana zama fitila ai ba zai ji tsoro sada ta zama cijiya ba yace shi yasa waɗancan maganganu duka Isra'iliya ne a karma a cikin suke cawai ita ce dabban nan da za ta fito lokacin tashin kiyama dabban da za ta bayyana yana cikin abin da suka ce ne ya dai waɗannan wasu ma suka ce wai asalin sadar adam ce alaihi salam duk wannan bai inganta ba kullum yawanci masu tafsiri isra'iliya tsammanin su in sun faɗe su abin zai kara ma miya gishiri kuma labarin zai fi zaƙi ya fi daƙi to ba haka ba ne uwa abin da ya inganta daga Allah daga manzo Allah ya faɗe shi cikin ƙur'ani ya zo cikin suna tabbatacciya shine labari mai daɗi kuma ya ishe ka yanzu wannan za mu ji ayi gudun biyu manya ga ɗaya mun ji yanzu sanda daga bauchi za mu karanta yanzu waɗannan sun isa yan uwa sandan nan kaɗai a ce a hannunka take taka ce an mai da ita macijiya kuma an ce ɗauki ta koma yadda suke wannan ba ce aya ba ba ce samo jiza ba yan ƙara da kare-kare kullum irin wannan wa'azin kirmi wanda da ake yi a zauna ana ta Allahu akbar sai irin wannan Isra'ila ne ake tattarowa kai ta faɗi masu faɗe su kamar sai an fi sauraron su wani ba Allah da na sani yana irin wannan tafsirin sai ka ga yanzu da yake ana ta karatu ba za sai yan yara a gaban shi kawai abin tausayi yara wanda suke ba su san me suke ba da yanzu ana ta karatu ba za ka tara mutane yanzu a nan ka zauna kana gaya mutane cewa waccan sanda ta annabi Musa tana zama bishiya ke mai inuwa a da tana mai kiwon dabbobinsa sanda sai ma za ka ci tambaya amma wannan da naski ne na ƙur'ani ya zo da ita fa alƙi iya zahiya ta. kullum muna karanta shi ba za ka gamsu ba magana Allah ce wannan amma wacce magana ce wacce ba naski haka wa'azi yake yan uwa duk wa'azin mai wa'azi ya kokari ya tsaya shi da dalili da hujja kada ka ce wai wannan Abin da bai inganta ban ka kara shi zai zaka ka wa'azin shi zai sa a fi saurare shi zai sa a fi yadda a'a masu ilimi shi zai sa su ki sauraren wa'azin naka yasa masu da'awa da masu wa'azi har masu karantawa a makarantu ta islamiyya da na matan aure duk inda ake karanta a rika tsaya kan abin da ya inganta a haƙura ya isa duk wanda ka gaya mai kisar annabi musa alaihi salam sai mai imani ne yadda ƙar'ani ya zo yadda za mu karanta ta a nan ga da faɗi ibn kasir he da ya shaki takwas a jere ba a jere ba inda yanzu da magana muke na da ko gaba za mu ji magana lokacin da ma ainihin mahaifiyarsa ta haifar ta jefa ya cikin ruwa kaga anan in a jere ne mai fara zuwa haihuwa aiwa ta fara zuwa sannan jefa ya cikin ruwa sannan zuwan shi gidan fir'auna girmansa sannan kuma eh, fitowar shi da yayi ya gamu da wani aka yi faɗa ya kashe haka haka kaga wannan ajeren yadda take mina kasar yadda ya tsara ta ajere ya kawo da ayoyin wannan iskar duk abin da ƙur'ani ya zo da shi ya ishe ka ɗan uwa sai ka tafi ka tsallaka ka ta kawo abin da bai inganta ba da sunan wai kai kana so kisa a fahimce ta aida da ita an gane da kyau saboda haka ya ce wala ta haf karka ji tsoro kaga yana nuna annabi musa ya dan ta a wannan lokacin kun gane da kyau saboda haka Allah ya ce masa sanu idu ta hal'ula sannu za mu mai da ita yadda take karanta na farko sanda ce ga ka za ta koma sanda kuma haka aka yi oh a lokacin da can za mu ji gaba lokacin da aka yi karan bacca da 'yan sihiri shi fir'auna da ya tara ana so a kura musa da ya sake ta laƙume su a taka ya ɗau sanda ba ya ɗauke ta ya rike kayan shi Ta laƙume su duk gaba ɗaya wannan igwai ɗin da suka saki ya su haɗa ta haɗe su kuma ya ɗauki kayan shi ya rike wannan in ba mujiza ba ina wannan zai faru me Allah ya ci gaba واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء الآية الأخرى نعم لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري نعم. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا نعم الله ملوك تيتش وضمم يدك إلى جناحك أسنى وتهننك أتكن همترك Shi ne a gefen ka a kuiban ka kenan aka ruju bai a. hannun za ta fito fara tas nin ghairi su'in ba tare da wata cuta ba ayatan okra wata ayar ce ma'ana wata mu'jiza ce ta daban wanda wata ta sanda da aka baka to ga wata mu'ujiza ita ma ka hannunka cikin wuyan rigarka an zuwa hamatinka sannan ka fitar da shi zai zama hannun yana kyalli kamar tocilai ƙwari tas a tare da wata cuta ba cuta da ake nufi ko hannun ya zama kamar zabaya yana ja fari yana kyalle irin na ko kuma a wani alama kamar kuturta a'a zai fita fari tas kuma yana kyalle yana haske kamar tocilai sai Allah ya ce wannan ma ayatan ukhra ta ayat ce ta daban kaga aya nawa kenan biyu sai Allah ya ce linuriyaka min ayatina al-kubra mun yi maka wannan ne dan mu nuna maka ayoyin mu manya manya aya ana ana nufin mu'jiza ne eh, burhan hujja dalilin da za a kalubalanci fir'auna da shi domin mu'jiza ita ce abinda za a ce nayi kai ma yi mu gani kun gane sabanin karama ita karama ana karrama wanda aka karrama da ita kuma mai ita baya tahaddi Ba ya kalubalantar wani da ita amma mu'jiza ita ake ba annabawa ayar da za su zo da ita su ce wani ma yayi a gani sa Allah yake ya kamin ayatin al-kubra daga nan sai umarni na gaba ya zo mai nauyi Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu ga. ka tafi zuwa ga fir'auna domin shi yayi ɗagawa. ya wuce iyaka ya ketare haddi domin ya ce shi ne ma ubangiji maɗaukaki ya ce masu mutanensa ba ku da wani Allah in ba ne ba dai da awar rububiya dai da awar ila wato uluhiya duka Shi ne a dunkula Allah ya ce innahu daga ya ƙetare iyaka ku tafi wurinsa qala rabbi shrah li sadri an ba shi aiki babba yana buƙatar neman addu'a da roƙon Allah ya sa iya kaga ba zai ci a'a ba kuma dai kun san me ya faru tsakaninsa da fir'auna fir'aunan da yasa aka yi ta kashe bani isra'ila mazansu ana yanka su don kadde a sami wanda zai zo kari mulkin fir'auna kuma sai gashi musa alaihi salam ce zo ka tafi zuwa ga fir'auna domin ya wuce gona da iri qala rabbi shrah li sadri sai fara addu'a ya ubangiji haskaka kirjina haska kaman kirji wa sirri amri ka yassare man al'amari na ka sauƙaƙe man shi wahalul da min lisani ka warware man ƙullin da ke harshe na yafqahu ƙauli. mutane na su fahimci zance na waje alli waziran min ahali, sannan ka sanya man daga cikin dangi na ahali na ka sa waziri wace maki da zai tallafa man shine haruna akhi dan uwana haruna ka sa ya zama wa dukiya gare ni ushudud bihi azari ka karfafi bayana ka karfafi ni ka karfafi gwiwata da shi wa shiriku fi amri sanya shi ya zama abokin shawara ta wato ya zama abin tarayya cikin al'amari na wanda zan rika waiwayawa ina ce mai ya zamu yi kai nusabbi haka kasira domin mu haka tasbihi mai yawa wa nasturaka kasira kuma mu ambace ka ambata mai yawa innaka kuntu bina basira lalle kai ya ubangiji game da duk abin da muke basira mai ganin mu ne kana kallon ana ganin mu duk abin da muke to kun ji anan abin da ya faru ko ban so in cika kawo su maganganun nan suna gaba saboda mu tafi da kistar mu fahimta yanzu dai an ba Musa alaihi salam aya nawa biyu mojiza guda biyu manya-manya ita ce sanda da yake rike da ita da abin da yake kuma yanzu ta zama mu'jiza sannan da hannunsa na dama da ya sa cikin hamatarsa ya fitar ya zama lai wannan mojiza manya kenan ko Allah ya ce mai wannan ne don ya nuna mai manya-manyan mu'jizojinsa da ya masa guda biyu manya da za su taimaka masa wajen da'awa da muka duba nan ibnu kasir ya ce waɗannan ayi guda biyu wato da na karanta mana yanzu na farko ta biyu ita ce wannan saka hannu cikin hamata kamar da ya zo cikin suratul qasasi wadmum ilayka janahaka min ar ka nika burhana ne min rabbika ila fir'auna wa mala'ihi dan ma haka kara faɗaɗa bayani ne kawai cewa ka sa hannunka a cikin wato a nan a jana janahika ko Shi shine jana hannayen mutum guda biyu suna kama da fitikin tsuntsu isa hmm. haka kira nan da jana in ba haka bayan hamata muke camu. Hmm. shi kuma tsuntsu fifike ko hmm. za ka kira hannunka da fifike don kai ma aika rabe ka. a cikin sunan ƙasa su kenan ila fir'auna wa mala'ihi wanda zaka tafi da su zuwa ga fir'auna shi da jama'arsa zaka je ka gabatar da su matsayin aya wacce take nuna kai manzo ne kai aiko ka ake ba gaban kanka kake ba da annabi Musa alaihi salam annabi ne manzo ne kuma ba wanda yake bin umarni na Allah ko da umarnin yayi zafi ya tsanani da kafa kamar manzanni ba sa ja ba sa ja da ubangiji duk inda manzo Allah ya ce mai to haka zai in ba haka ba kare fir'auna a wannan zamanin a wannan lokacin ko ba Musa ba alaihi salam da ya laifi ya kashe wani ɗan kabilar su abu ne mai dawai gaskiya ce zo ka tafi wurin fir'auna kamar yau ne a ce je ka sami Trump kuma wai ka je ka ce mashi kai Trump zo ga musulunci eh da nauyi ko babu kuma a matsa ko zuwa umarni ne fa ba wai a'a kawai yanzu muna magana nan ai za ka iya tuka da shi ba ai zama umarni daga Allah cewa so kake abin da Trump yau yake na aka kama karya da yaƙi a duniya ko kake lalle ya zo ya musulunci bari da nauyi ko babu wannan ya fi haka abin da aka sa Musa ya domin a fir'auna a wannan lokacin babu wanda ke jin shi shine irinsa saboda haka ibn kasir yake an ba mu wannan labarin yace izhab ila fir'auna malik misr ka tafi wurin fir'auna sarkin masar allazi karanta farran minhu wa hariban wanda ka gudu daga wurinsa ba ya fita daga gidansa ba kana mai gudu saboda ka fada uhu ila ibadatillahi wahda ba sharika la Ya duka kira shi zuwa ga bautar Allah shi kadai ba tare da shirkanta shi da kowa ba sai wa murhun, falli sun ila bani isra'ila umarce shi ya kyautata ma bani isra'ila wala yu'azibuhum idan azabtar da su ba kashe maza yake ba ta kuma ya mai da su bayi to ka gaya mai biye da yana wannan kuma ya bauta ma Allah shi kadai shi ba abin bauta bane yin na da ɗaga wa baga. wa asar ta duniya shi ɗin nan ya ƙetare iyaka ya yi shishigi ya zaƙi raye duniya wani siyar rabbal a'ala Na manta da ubangiji maɗaukaki to shi fa za ka je ka tinkara magana da girma ko babu yan uwa wannan ce ta girmama kuma ba zai iya musu ba sai ya koma yana neman mafita mafita ita ce addu'a kamar yau abin da muke cewa ko da ba za ka yi da Trump ba yau a ce ka daina yakin duniya ka daina yakin musulmi ka daina cutar da su kamar duniya mutane su zauna lafiya su nemi arziki su nemi kowa ya addinin shi sai shi ma ya koma ya ce ala rabbi shrah li sadri ya ubangiji haskaka kirji na haskaka kirji anan ana nufin abubuwa duk da za su zo man na damuwa don samu in shanye su rika ɗaukar su asa yanzu wani da an ɗan kamai freja ta yawa sai ka ganin da nan jinin ya hau sai ka ga ya rikice sai ya sami depression sai ka ga ya fara maganganu ko ba haka hayaniyar duniya fa hayaniya kila a kasuwancinsa ko kuma a harkar aikinsa ko a sa sai ga ya rikice balle wannan babban aiki tinkarar fir'auna sai Allah haskaka kirjina yadda zan iya ɗaukar duk abin da za a gaya min shine an yashraha lahu sadrahu fima fima ba'athahu bihi fa innahu qad amarahu bi amrin azim wa khatabin jasimin ne an umarci an aike shi da wani al'amari mai girman gaske asahu ila a'zami malikin ko malikin ko malikin kenan ala hil'adu. an aike shi zuwa ga sarkin a wannan zamanin a ban kasa babu irin shi idan za ka a wannan lokacin wa akbarahum wato ainihin wato wa ajbarahum wa ashaddahum kufra wanda yafi kowa tajabburanci a sannan kuma yafi kowa kafirci wa akbaruhum junudan yafi yawan rinjina ta sojoji wa marahum mulkan yafi mulki mai tsanani mai ƙarfi a lokacin wa tagahum wa ablagahum wa ablagahum tamarrudan Shi ne ya kai ƙololu wajen ne ta taurin kai da kangarewa balaga min amrihi an idda'a annahu la ya'rifu Allah al'amarin fir'auna sai da ya kai shi yana da awar shi bai san wani Allah ba o oh, ba haka ce ba ko ba haka yake hudi ba wala ya alamu, jere ri'ayi wato li jere ayahu ilahun ghayrahu duk talakawansu yana ce masu ba ku da wani abin bautan ba mu ba ni ne Allah ni ne abin bauta ni za ku yake ta wannan nil ɗin da ke gudu a masar ya ai duk ƙarƙashin iko na ne eh ƙarƙashin iko na ruwan nil yake gudu na wani yake da iko kai shi ba abin da bai faɗi ba to wanda wannan aka ce a tinkare shi kan akwai buƙatar komawa ga Allah a roƙe shi yau abin da ba mu ganewa kenan sai mu aje addu'a mu gyara aiki ba ki ƙara komawa ga Allah mu gyara alaƙa mu da Allah sai mu ga kamar wayanmu da dabara mu da siyasa mu da wannan dimokuraɗiyyar ta kare waɗannan ba za su fi sheku ba Allah ya sai mu koma ga Allah riko da annabi Musa irin addu'a da ya da aka ɗora mai nauyi ko ba zai ce a'a ba ya fara cewa Allah ka haskaka kirjina ya zama zan iya ɗauka abin da aka ɗora man na nauyi saboda haka ƙala rabbi shrah li sadri wa yassir Amri. amri yassar al'amarina yadda mai, in lam an anta auni wa nasiri wa adli wa zahiri wa illa fala taqata li ya Allah idan har baka sauƙaƙe al'amarina ka taimakan ba baka zama mai taimako na ba baka zama mai tallafa man ba baka zama mai goyon bayana ba ya ubangiji Ko da ka fala ta kasali da zalika ban da ikon tinkarin wannan jajjerin abin da Musa Alayhi salam ya gaya ma ubangiji kenan saboda ka wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli warware kulle ke wato ainihin kan harshe na nan ma ka ce ya kawo kisoshi da yawa ma yace duk gani daga ciki ana cewa lokacin da yake gidan fir'auna wai fir'auna ya ganshi ka san mace shi ce ta ma dauke shi ɗa. ko aka sa mata san shi kuma ka ka san yau ma ka ke tafiya ko sai ka ga hajiya ita ce take juya gidan in tana son abin da take so mijin sai karkasu ne haka fir'auna ya zama duk wannan mulki nashi ya zama lusari sai abin da mata shi tace aka sama matarsa kan Musa alaihi salam dan Allah ya nuna ikon shi gwai shi ne lokacin ya ce kayi wannan yaron yana da wayo amma bari in jaraba shi da ya kawo garwashin wuta a cikin makace cikin plate nan kuma sai ya kawo mai ya kawo a ainihin zuma ne suka ce ya kawo wani abu da ya jamra sannan ya kawo kuma samar eh, dabino ya zuba dabino a nan aka zuba kuma wuta garwashin wuta a nan ya ka aje gaban musa wai in yaro ne kaga yaro yana gane wuta ne da dabino da haka shine sai ya tafi zai ɗau dabino sai jibril ya zo ya kaɗa hannun shi sai je ya ɗauki wuta sai sa a bakinsa shine daga nan harshen shi ya sami gura-gura wannan ce ko amma ibn kasir ya ce ina ingancinta magana dai shi ɗan uwansa da kanshi cikin nasti za mu je ce shi ɗan uwan shi afsahu minni lisanan ka aiko ɗan uwana tare da ni haruna ya taimaka min ah shin ga awa ba ki neman taimako ada abin da zaka ce kai kaɗai zaka yi zika kai ne kai ne shugaba kai ne sakatare kai ne ma'aji kai ne waye akwai matsala matsala na nan abin da za a yi na al'umma to a haɗu al'umma a yi shi eh a haɗin a yi tare kowa ka gudun mawashi shi za ka abu zai tafi amma duk sannan wani ya shi ne komai ba ƙyale shi ba zai kai labari ba to a nan shi ne sai wai wannan da ya ɗauka daga nan ya saya matsala malamai suka ce a'a ibi Musa alaihi salam yana da nau'i na ƙinƙina. ita ko in'ina halitta ce wani ka ga an ba shi zalaka da fasaha harshen shi wani kuma yana magana amma yana samun ɗan wato turjiya cikin magana wannan shine dai da ƙur'ani ya zo mana da shi ya ce wa halul uqdatin min lisani Allah ubangiji ka warware abinda ke ƙulli na harshe na don in ji daɗin magana isar da saƙon da aka ɗora ma kuna ganewa ko shi bihi azali a ƙarfafi bayana da shi wancan ɗan uwa nawa cewa to shine akwai kai waje alli waziran min ahli ko a sanya ɗan uwana shine haruna akhi ɗan uwana haruna ya zama mai waziri a gare mataimaki kenan shine malamai suke kira cewa ga masu da'awa dole su nemi mace kai kaɗai. ba za ka iya ba annabi isa alaihi salam yana da hawariyu azo sallallahu yana da sahabbai da suka kewaye shi su abubakar su umar su usman su ali wannan muhajirun da ansar ɗin su ne mataimakan masu eh ya sa a washi ta yi kyau ta daɗi saboda ga mataimaka sa? ya za a yi kuɗi ake nema su usman suna nan su abubakar ko bin a'a wuce za a nuna a nuna gwarzantaka su khalid ibn suna nan waye wani zuwa za a haddace mai aka saukar su abu huraira suna nan su abdullahi dan mas'ud su abdullahi ɗan Abbas kowane haka annabi ƙararrabu, suna taimaka ma da awasa ta kai inda ta kai cikin ɗan lokaci haka nan shi ma ya nemi ɗan uwansa ya zo ya roƙi Allah ya taimakai da ɗan uwansa a nan ne ake cewa kaga shi ya nemi taimako kuma sai taimakon ya zama alkhairi ga shi Haruna alaihi salam hmm. ya roƙi Allah Allah ya amsa masa kamar yadda za mu ji a gaba ko Allah ya amsa masa daga shi kenan aka yadda Haruna ya zama mai taimaka ma Musa alaihi salam kuma shi ma aka bashi annabta aka bashi manzanci ya zama manzo ya zama annabi kun fahimta da kyau to kaga wannan yana nuna mana kenan kai ma yau karka yi duk abin da zaka yi A washe ka ci kai kai zaka ba zaka iya ba neman kuɗi ne kai kaɗai singul a'a nemi wanda za ku yi zama tare kasuwanci shi ma sai da tallafi siyasa ce ku haɗa kai kamar yau da muke ta kira arewacin Najeriya nan a haɗa kai a zama abu ɗaya yadda za a cinkari ƙalubale da annabin Allah komai Allah zai iya mashi amma yana ce ma Allah ce taimakon ne da ɗan uwana ya zama waziri da zai tallata ko zai ce makaman ake usdud bihi azari karfafi gwiwa ta da shi yadda zan iya isar da sakon ashirku amri sannan kuma ɗan ya shi ya zama mai tarayya da ni wajen shawarwari da zai rika bayani sai musaddiya ka kasira sai dalilin wancan saboda mai maka tasbihi mai yawa kaga kai kadai ayyuka suka kai maka yawa ka gaji yaushe za ka sami zaman tasbihi kana za ka sami daman zikiri amma an raba aiki an yi division of labor wancan ya kama kaza wancan kaza wancan kaza sai ga komai yana tafiya daidai ba haka ba ne hmm. ma dai abin da kai ne faɗi can tashi can kai ba ka so kowa ya san abubuwan ka a wallahi ba za ka kai labari ba wannan ayoyi ne ake gaya mana wanda nabi musa alaihi salam ya roƙi allah kuma ƙarshe allah ya amsa mashi ya faɗi dalili cewa in ka ya mataimaki da mataimaka ka dubi manzo har da matan sun taimaka mai adawa aisha tan farko khadija da ummu salama an taimaka mai wajen da shi ka kai ma yau haka da abin da za ka yi ɗan'uwa, uwa ku haɗa kai ku haɗu sai ku iya kai labari amma kai kaɗai ka ce kai ne wuka kai ne nama kai ne kaɗai kai ne me ake cewa ya kai kaɗai ya wallahi akwai matsala malamai suka ce wannan shine dalilin da ya sa ne wancan dan ne ambaci Allah ambato mai yawa su yi tasbihi tasbihi mai yawa ba an zo duniya da ibada ba duk abin da ya hana ka bauta Allah wannan abin ya zama iftilai a gare ka ko menene ka tafi ya sace wani mulki ne wani aiki ne ko me ya hana ka tasbihi da zikiri wannan abin kuma ya zama bala'i amma ta yi shi abin ya taimaka maka ko ka tafi kasuwa ka samo kujerar da za a ci a sha a waye kuma sai ka zo ka nasu me za a yi kuma na bautar Allah me za ka yi amma a ce kake nan ba dare ba rana neman kuɗi kake nan siyasa ba dare ba rana kake nan a'a wannan abin naka babu alheri domin gashi ne ya faɗi dalili wato la yakunu mujahid cikin tabi'ai manya almajirin Abdullahi dan Mas'ud yake cewa la yakunu al-abdu min az-zakirin Allah kathiran yazkuru Allah qa'iman wa qa'idan wa muntaji'an bawa ba a kiran shi mai yawan ambatan Allah har sai ya zan yana ambatan Allah a tsaye da zaune da kuma a kashin gida kwanci kuma yaushe ka zama bakin karo ɗaman ɗanye shatab ne da ambatan Allah kana tafiya a motar ka ta ci tasbihi da ba kirga shi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah duk waɗannan tasbihi ne a koyaushe kwance kake zaune kake in ka samu

da an gama wancan wallahi sai mu maka mu faɗa waɗannan abubuwa ne su ma kansu su kuma fitina sannan ka ce za ka shiga su shi wata fitina ta daban sai kai ma kanka tsari in ma har za ka kalli labaran duniya wane za ka kalla wani lokacin za ka saurara ne za ka ji a rediyo ne ko a social media amma ko yaushe kana nan aikinka wallahi zikiri zai maka karanci karatun qur'ani zai maka karanci yace innaka kunta bina basira da ya gama addu'a yace ya ubangiji lalle game da mu basira ka san abin da muke wato kamar da al'amarinka kenan da Allah ‘yan uwa abin da ya kamata kenan. Ina abin da malamai suka fitan mana inda daga baya wato abin da aka faɗa mana na kistar annabi Musa muke ta jin labari wannan yana da tabbatar mana da annabcin manzo da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar irin wannan labarai ba mai sanin su sai ta da ta wahayi domin annabi Musa ta abuwa suka faru annabi bai zo duniya ba ya zai sani ga wannan ke da tabbatar maka da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam sannan tarbiyyar da Musa alaihi salamu ya samu da kyawawan ɗabi'u wajen kiwon dabbobi ne har ma yana da sanda da yake kaɗo masu ainihin abinci wannan yana nuna mana muhimmancin kiwon dabbobi bawa Nabi ya yi kiyo ga Nabi musa ya kiyo su kiyo shi kiyo wani wato wata makaranta ce da ta kan fara yi kafin ka zo kiwon mutane yau masifa da take damu masu shugabanci kenan ya tafi ya zama gwamna ko ko eh, majalisa ko chairman ko waye bai taɓa ta dabbobi gaba yana kiwonsu ba da san yadda su ya zai tattaro su ya zai su ci su sha ya zai gane tsaye su da ba mara hankali to sai ka zo ka ba shi mutum ɗan adam mai taurin kai fiye da dabba ɗan adam da kake ganin shi yara ba ka kiwon dabba aka juya ta ka kwaba ta ce nan ta tafi nan ka dawo da ita ka kai ta sha ruwa ɗan adam daga nan aka baka mutum ɗari zuwa abuja ku tafi kwana biyar ku je ku dawo wani bai ɓalle ba anya ku sai tuwe haɗa ka da saniya dubu ka je yaki a kafa ya ba ki ɓalle ɗan adam fa ba ka fara kiwon dabbobi amma ba ka kiwon mutane kusa ya ci samun matsala a zai ka ga ba zai haƙura ba abu kaɗan ya fushi abu kaɗan ya ta faɗa abu kaɗan ya watsar abu kaɗan saboda bai sami reno ba annabi musa ya sami training shi yasa da aka zo duk na fir'auna ya iya tinkare shi wani isra'ila da tsiyatakunsu da komai haka annabi musa alaihi salam ya tinkare su saboda tarbiyyar da ya samu sannan irin addu'o'i da annabi musa ya yi wanda suke nuna lokacin yana yi yana jin daɗi kan baya da muka karanto da na yanzu magana da Allah subhanahu Ta'ala, haka anan ma wannan yana nuna mana kyakkyawan amsa masa addu'o'insa duk abin da ya roƙa babu abin da bai bashi wato Allah bai bashi ba duk ya roƙa kuma Allah ya bashi wannan yake nuna mana ƙarfin imani na Musa alaihi salam inda Allah ya umarce shi cewa ya ɗauki sanda sanda da tuno macijiya macijiya a gabanka a ce kamata akwai ban tsoro ko babu ban tsoro ne babba amma bai ci a'a ba duk da firgici da ya gudu ya dawo kuma ya ɗauke ta wani nauna mana ƙarfin imani na Musa alaihissalam yadda ya bi umarnin Allah bai saba ba haka na da muka karanta yanzu addu'a da ya din nan yana nuna hakikanin sanin da Musa alaihissalam ya ya ma Allah maɗaukaki da yadda wato ya san cewa shine ubangijinsa kuma shi zai roka kuma shi ne zai amsa masa sannan umarnin da ya masa ne tinkari wancan babban jiberi da kauna shi ma yana nuna mana cewa lallai Musa ya shirya shirin shine imani imani mai ƙarfi da shi ake tinkara duk wani fitsara yanzu da abin da ake fama kenan ƙarancin imani ke damun musulmi shi yasa kafirai suke ba sama tagungun da su ya da imani irin na magabata wallahi Allah zai jefa makafiran tsoro zai jefa masu firgici ko kuma ya sa maku izza da buwaya ga suna jin tsoron ku wannan ya faru tsakanin Musa alaihi salam da Fir'auna yadda wannan dagawa tashi ya zo ƙarshe mun san yadda aka kare sannan falalan Musa alaihi salam wato dan da ya yi addu'a ɗan uwansa a taimaka mai kuma Allah ya amsa ya yi masa goma shi na manzanci wanda shi ne malamai suke ta ba wani ɗan uwa da ya taimaka ma ɗan uwa irin taimakon da Musa alaihi salam ya yi ma Haruna alaihi salam duk ɗan uwa a duniya duk abin da za ka yi ma ɗan uwanka ne dai ko ka ba shi kuɗi ko ka ba shi ka taimaka ya sami mulki ko ka taimaka ya karatu duk waɗannan abubuwa ne tallafi ne ana son su ala sa da zai amma za su yi taimakon da za ka nema wani ya zama annabi manzo abin da musa ya ma ɗan uwansa haruna kenan wannan babban taimako ne ga ɗan uwa wanda yake misali ne gare mu in kana da ɗan uwa inda za ka iya taimaka mai ka taimaka sannan wato ainihin mutane duk wani mai da'awa duk ƙarfin shi da ikonsa da kuɗinsa da dukiyarsa da iliminsa yana buƙatar wanda za su taimaka masa idan ko har annabawa suna neman mataimaka to ina ga kai yau dan kana da awa kila kana da bakin magana ko ilimi mai faɗi ko kuma a kila kana da kuɗi duka ce kai kaɗai za ka yi wannan kuskure ne domin kuwa da annabi sallallahu alaihi ya nemi taimakon sahabbansa ku dobi ku je ku karanta tarihin hijirarsa yadda ya fito makka yadda ya zo madina yadda muhajiru da ansar irin yadda suka taimaka masa haka ya kamata duk wani mai da'awa ya kaudar da a nan sannan sani cewa ita guzurin da mai da'awa zai ɗauka ya rike shi da ambatan Allah a sirri da bayani wato kana so da wanka ta karɓu da maganar ka a fahimce ta a tasiri bai zama ka riƙe zikiri ka riƙe ambatan Allah kuma ambatan Allah yana da fa'in gaske jin dokokin Allah kan shi shi ma zikiri ne Allah zikiri ce karatun ƙur'ani zikiri ce na safe na maraice wannan karatun kan shi da muke zikiri ne in dai mai da'awa ya sami wannan to da wasu zake tasiri shi yasa annabi Musa ya ce sun yi wa ya roƙi cewa wato ya taimaka mai da wancan abubuwa na taimako don ya ambaci Allah da shi da ɗan uwansa ambato mai yawa kuma ya tasbihi tasbihi mai yawa abin da ya kamata kenan sannan da tawassuli da sunayen Allah da tafofinsa. kullum ka ɗauka wayanka da ka ba za ta isa maka ba a kuma menene kada kake da'awa kake kuɗi kake nema mulki ne ya sa sunayen Allah da sifofinsa ya zama da su kuke neman taimako sai ayo na gabacin da suna da yawa ko قال uti ta su'ulaka ya musa. Hmm.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 وألقيت عليك محبتي ولتثنى على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يقول قال Allah madaukaki yace qala qad uti su'ulaka ya musu hmm kake akwai can karshe kenan ko ƙara sakaran qala bisasinina fi ahli madyana thumma ji'ta ala qadarin ya musa barakallahu fik Allah madaukaki yace qala qad uti su'ulaka ya musa Allah yace haƙiƙa an baka abin da ka roƙa abin da ka tambaya ya musa an baka duk ababen can da ya roƙa da baya Allah ya ce an baka a da Allah da abin da ya fi wannan daɗi a yi addu'a amsa maka kaga annabi musa ya haɗu da abubuwa na ibtilai daban-daban amma kuma ya haɗu da abubuwa na ni'imomi daban-daban ya sa kullum yan uwa ka daina ɗauka in ka gamu da wani abu da Allah ya jarabce ka da shi ka ɗauka jarabar ce kawai ƙarshen ta ƙarƙashin akwai wata kuma alheri na nan yanzu kisan Musa za ku ji wannan ku a a can muka ji a baya ya tafi ya je yi iyo ba har shekara nawa ko ƙarƙashin kyau ko me ya samu ba sami aure ba ba alheri ba ne ba haka za ka yi ta ji kisoshin kaga yanzu an aike shi zuwa ga fir'auna kuma ya amsa ya yi addu'a aka ce an amsa masa sai Allah ya ce wala kadimanan na alayka marratun ukhra hakika mun sake maka wata baiwa ta daban wato banda wancan ayi guda biyu da aka bashi akwai wasu abubuwa ai da aka yi mashi a suma na daban wasu ni'imomi kenan iz awhayna ila ummika ma yuha Suna, lokacin da muka yi wahayi zuwa ga mahaifiyarka wahayi muka yi mata wahayi wahayi na musamman ga wahayin nan yadda yake a fihi fi tabuti muka ce ki jefa shi cikin akwatin fihi fil yammi sannan kuma sai ki dau akwatin shi ki jefa cikin tekun cikin bahar maliya yulqihi al yammu daga nan tekun za ta haƙe shi ko in ce wannan wato yulqihi al bi sahili tekun za ta ɗauke shi ki jefa shi cikin bakin gaba ya khuzuhu aduwulli wa aduwullah daga nan maƙiyina maƙiyinka daga makiyansa, zai ɗauki akwatin zai tsinci wannan akwatu wanda Musa ke ciki wa alƙaitu alaika mahabbatan minni haka nan kuma na jefa soyayya ka a gare ka walitusna ala aini kuma duk abin da za ka tafi ka yi wato za ka yi shi ne wato dan a yi tarbiyya ka a gaban idona ji Allah litisna eh ala aini duk abincin da zan ci ka tafi ka je ka to duk akan ido na ne Allah na gani Allah na ji Allah na sani samshi ukhaka wa taqulu hal adullukum ala man yakfulu ta ci gaba wato lokacin da kenan aka kai shi aka tsince shi jama'a fir'auna suka tsince shi suka kai gida akwata ka bude sai ga yaro ko wata magana kuma zai sa da shi shi na aka ce izu tamshi ukuka ka tuna lokacin da ‘yar uwarka ta tafi ta ƙulu hal dullukun alaman ya kulu shan bana gaya maku wanda zai ba nuna maku wacce za ki renansa ba aka ba shi nono da karɓa ya ƙi ta tsandara kuka har wata mai reno aka kawo gidan fir'auna ya ƙi karɓa sai ‘yar uwarsa ta zo ta ce bana nuna muku mai shayarwa da za ta shayar da shi ba waraja ana ka ila sai muka mai da kai zuwa mahaifiyarka kai ta karra ainuha ɗan idanunta su na tsuma a na hankalin ta kwanta wala ta hazan ciki game da rabuwa da kai wasu sannan wa nafsan kai ka kashe rai can baya kenan ko wa najaynaka min al ka tseratar da kai daga bakin ciki na wannan aika-aika mafatan naka fituna suka jarabce ka jarrabawa mai yawa wannan bukaratu an nuna man kamar lokaci ko ya kusa wannan na ce ibn kasar hedi ya shafi takwas da cewa to falabis ta sinina fi ahli madayana haka nan can a baya ka zauna wato garin madayana shekaru wani tsawon lokaci na shekaru goma da ya ko Hmm. sun maji ita ala ƙadarin ya musa ana yanzu sai gashi ka zo abin da Allah ya ƙaddara sai an gama wancan tafiya da wancan abubuwa da suka faru yanzu ka zo wani lokaci na ƙaddara ka zama manzo an aike ka zuwa gawa eh wasana'tuka li nafsi izhab anta wa kuka ka sadannan sai gobe mun shi wasana'tuka nafsi hmm. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري نعم اذهبا إلى فرعون إنه طغى نعم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى نعم ومن جي cewa dai wannan kisa ce aka dunkulo ta a dunkule wacce tana buƙatar sharhi ba ya zauna amma da yana tsawon shekaru sannan ga shi kuma yanzu ya zo an ba shi manzanci Allah ya ce wasu na tuka li nafsi na zaɓe ka a karan kaina wato na zaɓen ma kaina kai in ba ka manzanci in ba ka annabta aika kaurin kandararren duniya shine fir'auna saboda haka izahab an tawafuka da ayaki kaga an amsa mashi wancan gina ko da shi ka a ta kace ya tafi yanzu an amsa sai ka ce zaba anta wa akuka da ayati yanzu ka tafi da kai da dan uwanka da ayoyin nan nawa mu'jizojin nan kenan wala taniya fi zikiri kada ku sassauta wajen ambatona kun ji ko wani siri ko ruwa fir'auna eh, eh, fir'auna dangare shi annabi Musa manzo ne wahayi ake mai amma aka ce su tafi da ayoyi mu'jizoji amma duka ya Allah ce amma fa kai ku ta wajen ambatona shi ga sirrin da za ka samu ya zama ka ko a gida iyalanka suna fahimtar ka to ka zama tsakaninka da Allah akwai alaka tana da kyau amma tsakaninka da Allah ba kyau to lalle zaka ta samun tirjiya kila daga ƴaƴanka da matanka da makwabta da abokan arziki saboda alaka ka da Allah ba kyau babban sirri aka ce Allah ya ce wala ya fi zikiri kada ku sassauta wajen ambatona ke ambatan Allah shine duk wani abin da aka ce aiki kai ne ta izhaba ila fir'auna ina kaga ku tafi ku biyu zuwa ga fir'auna domin shi ya yi ɗagawa, ya ƙetare iyaka ya shallake wato abin da aka ce ya yayi wa ƙula lahu qawlan layyinan amma duk da ɗagawancin can nashi da tabbarancin can nashi gaya mai magana magana mai taushi hmm. la'allahu yatazakkaru aw yakhsha tayu ya tuna abin da yake ba daidai ba ya bari aw yakhsha ko ya ji tsoron Allah ya daina abin da yake na anna da yake yi da kashe wasu da mai da wasu bayi da kama karya da yake wata kila ya bai waɗannan ayoyi da muka karanto wannan ya gaya muku ko tafsirin ibn kasir nan ba za mu iya shi ba dai mu tsantsami abin da za mu samu amma dai kuma kun san akwai karatu mai yawa a ciki domin annabi musa alaihi salam ba wanda aka faɗi kinsa shi dalla dalla a cikin ƙur'ani kamar shi duk annabawa da aka zancen su alibi sai dai da hadisai a ƙara amma shi bayani aka yi dalla dalla na shi saboda irin ƙalubalen da ya fuskanta ya fuskanci ƙalubale iri iri ko a nan yanzu ya za mu bibiya za ku ci inda muka faro ba ku kalubale yanzu sanda a ce hantana hannun a cikin ta zama maciya ce ɗauki ba kalubale a nan sannan biyar auna da yafi kowa kangara a cikin ka shi kai mai wa'azi babu kalubale to haka ya samu rika ɗaukar darasi yan uwa amma duka a cikin sirrin da ke ya kamata mu rika ganewa ambatan Allah eh bauta ma Allah bin Allah bin dokokin shi ne santa saka masa in Allah ya zata ka da wannan tsakaninka da Allah ya yi kyau tsakaninka da bayan Allah ya yi kyau ko sha Allah fa aljanna za a samu Allah ka azurta mu da ita sai yi hakuri mu tsaya nan na ga darasi na gobe insha Allah shi yasa muka ce makarantar ta zama makaranta wacce kai rijista yau ka zo gobe za ka zo yanzu idan gobe baka zo ba nan an an gaggatsa karatun gobe ka ga kai ba za ka iya karar da me aka ce ba mutane ka daure ka aje kuzurorinka ka zo gobe mu karanta arinan tare da kai Allah ya nuna mana gobe lafiya abin da muka daidai Allah ya mana tare a aladen abin da ne kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mun ya gafarta mu dukkan ƴan uwa wanda suka riga mu gidan gaskiya mu da muke a duniyar da sauran numfashi muna roƙon Allah ubangiji ainihin karɓe muna muminai akwai masu neman addu'a da yawa gida da wato mata da maza da masu wannan zuwa tafsiri na wanda ba sa zuwa duka ina cewa ba zan iya sanin su ba kuma ba zan iya sanin bukatunsu ba amma Allah da kuke roƙa ya san bukatun mu gaba ɗaya, kuma ya san me ya dame mu gaba ɗaya muna tawassuli da sunan sa kyawawa sifofin sa madaukaka Allah ka biya mana bukatunmu na alkhairi na shari ka canza su zuwa ga alkhairi ka kai mana damuwanmu abin da yake damun mu ko yake damun wasu mu na al'umma mu ta musulmi a wannan duniya Allah ka yayi Allah ka ba mu zaman lafiya a duniyar da baki daya da abin da zai zama cikas ga musulunci ga musulmi a duniya Allah ka yayi mana shi a neman al'umma musulmi da shari gida da waje Allah yi mana maganin su Allah yi mana maganin su Najeriya Allah ka ba ta zaman lafiya arewacin mu na Najeriya Allah ka yaye mana damuwan Allah ka ba mu zaman lafiya shugabannin mu Allah ka riko da hannun su ka nuna masu kurakuran su ka ba su ikon gyarawa Allah ka riko da hannun su ka nuna masu kurakuran su ka ba su ikon gyarawa Lawan da ke kansu Allah ka ba su yi ikon saukewa ربنا آتنا shi duniya hasana.